من الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لذا نسوه للآي ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم صدق الله العظيم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 wato yau ranar asabar 25 ga watan biyu shekara 2017 miladiya in ji malaman tarihi allah ya amince mana mu ziyarci wannan babban birni na kaduna sakamakon gayyata da aka yi mana na yaye ɗalibai a wannan babban makaranta ta riyadul qur'an muna fata Allah ya sa mana albarka a cikin lamarin to taken karatunmu na yau shi ne illolin jahilci tashin harko shi dai jahilci wata babbar jinya ce iya jinyar duniya daga ciwon kai zuwa zazzaɓi sun kure su kashe ka to ita kuma jahilci bayan ka mutun kuma ya kai ka wuta kuma matsalar jinyar jahilci ita ba a zuwa dubiya duk yadda mutum yake da matsalar jahilci inda za ka sallama mashi ka ce wani na zo in ma sannu ashe haka kake ta fama da jahilci sai ya ce ka na shi amma ana zuwa hadiba mai ciwon kai ana duba mai zazzabi ana duba mai olsa kuma duk wannan jinyar ba ta kai jahilci ba domin Allah ce ya yi jahilai walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata takwas ولو أننا mala'ikata, wa kalla mahimman mautin وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن ولكن أكثرهم يجهلون يتي ولو dade annana nazzalna ilaihimul mala'ikata kafirai saboda jahilci da duhun kai da suke tare da shi da za a saukar masu mala'ika ya zo da shi ya tara su ya ce muhammadun nan da gaske ne wurin allah yake an so sako wa kallama humul mauta matattu su yi magana da su su masu hito su ce masu batun nan haka yake wa na alaihin mu tara masu kulla shay'in komi ƙibalan gaba da gaba ya zo ya masu bayani Allah ce ma kanu li yuminu illa ayyasha Allah ba za su yi imani ba dalili dalilin jahilcin su haka Allah ke son ganin su abinda zai hidda su daga bala'i shine su nemi ilimin me dalili walakinna aksarahum yajhaluna yawancin su saboda da jahilci suke yin aiki ba da ilimi ba to tashin harko shi yasa zamu yi magana akan illoli da sankara da matsaloli da jahilci ke jazawa dan adam kuma duk inda kaga jahili yana yawo na farko shi dai lalura ne ga kanshi kuma lalura ne ga duk wanda zai yi huɗa da shi kuma jahilcin nan iri-iri ne akwai jahilci na wanda baka sani ba kwata-kwata akwai kuma wanda Allah ke kira jahilai wanda sun sani amma ba su yin aiki da sani akwai kuma jahala wadda Allah ke yin uzuri ga duk wanda ke neman ilimi ko ya yi aiki a cikin irin wannan jahilcin matukar bai tsaye da neman ilimi ba neman ilimin yake yi kafin ya san wannan abin sai ya aikata shi to su ma Allah ya ware su ya yi magana a kansu shi yasa Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya wa annabi annabi ya tambayi al'umma ya ce a ah, ƙula fa gairan lahi ta'amuruniya ƙula fa gairan lahi a'budu ayyuhal jahilun kaji wanda ya ce jahilu na bai ce jahili ne ba biyu ne cikin ƙur'ani sai Allah ce kulga ya musu a ah, afa ta amurun a wata ƙira'a ta'amuruni yanzu wani Allah kuke umarta ta a abudu in bauta mawa ayyuhal jahiluna ya ku jahilai ashe ya abun yake kul afa gairallahi ta'amuruni kamar yadda Allah ramma ya karanta mana a abudu ayyuhal jahilun yanzu ku jahilai umarta ta kuke in bauta wa wani Allah ashe ba mai bautawa wani Allah sai wa? sai jahili don haka wannan makaranta da aka bude ita kuma mai take yaƙi da shi jahilci saboda haka za mu yi bayani a kan illoli na jahilci me yasa ake gudun shiga bala'o'in da yake jawowa shi yasa kai mumini Allah ya kira ka duk sada jahili ya zo zai hauka wa ibadur rahmani wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala alalar da hauna wa daba khadabahum jahilu jahiluna kalu salama kaga ka ce a abudu ayyuhal jahiluna to nan ma ka ce khadabahum al-jahiluna to an gama sai dai a ce jahilina sai ya ce wa ibadun rahamani. bayin Allah na kwarai allazina yamshuna alal ardi haunan su suke tafiya akan ƙasa cikin natsuwa dalilin iliminsu saboda haka a ilimi ne Allah ya ba da labarin yadda ake tafiya da yadda ake magana shi mutum duk yadda ya sanyo sutura to bayanin da zai yi na bakin shi shi zai bashi matsayin shi akwai wanda ya sanyo sutura amma da ya yi magana in ɗari ka ɗauka zero saboda magana da yi ana iya tsautsayi ya jawo aya ka ji mata cin mutunci ita haye ya targada wani wuri ya kare wani wuri ya ma wani wuri gociya ya ta samu tsagar kashi ita haye to duk irin yadda ka ɗauke shi take sai ka maido shi zero dalilin magana akwai wanda kuma kila ba mawadaci ba ne yanayin shi yana buɗe baki ya magana sai ka ce ashe mutumin nan ya san abin da yake yi ashe duk mutumin duniya fanko ne mike da shi mutum ilimin nan kuma illa jahilci yau da wani naka zai samu wani matsayi a ce ya samu gwamna ko ya samu kwamishina ko ya samu wani abu da zai iya taimakonka idan kai jahili ne baka da kowace irin takarda duniya to sai dai ka je wurin ka ya rika yan ma in ka kashe ka zagai sai ya kara ma amma idan akwai ilimi a duniyar can fakan aje lahira kayan duniya ma tukun idan akwai ilimi sai ka je ka bada takardarka sai ya buɗa maka wata hanya wadda ba nashi za ka rika ansa ba kai ma an san za ka yi yadda yake an sa hannun gwamnati har taimaki wani kuma taimakon mai ɗorewa ko mutuwa ya kana nan kana aikin ashe illar jahilci a duniyance tana ma illa kafin aje lahira kuma ba inda Allah ya yaba jahili har Qur'ani yayi ya ƙare annabi Musa da aka tuhume shi da izgilanci ya ce wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi wa iz qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara halu halu atattakhiduna huzwa hmm. qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ka saurari abinda annabi Musa sai ya ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman tsari ga Allah kada in kasance daga cikin jahilai shi kuma wanda ya ce jahili na sai da aka yi so shida ciki ba wanda aka yaba in aljanna za ta zanna kango ba kowa shi wa jahili bai ta annabi musa ce a billahi ina neman tsari an akuna min jahili na kan in kasance daga cikin jahilai sai allah ya gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kana kabura alayka iyara كان كبر عليك إيرادهم فإن ارتدى nafaƙan filardi an sulaman fi sama aifata diyahun walau sha Allahu lajama hun alalhu da ya bala ta kunan na minar jahili ka ji abinda Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wa'azin da ake yi wa al'umma shi wa addini dama da fama ya faro kuma da fama zai ƙare. ba wani manzo da Allah ya taɓa tadawa yana isowa mutanen ƙasa suka ce sannu da zuwa mutumin kirki kayi daidai babu duk manzon da za a kawo Allah ce ya hasaratan al ibad ma ya tihin min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un yace yana dama akan bayi ba a taɓa yin wani manzo ba face shi manzon nan sai an yi mashi izgili don haka duk mai bukatar kar a yi mai izgilanci duk mai bukatar ka a sa mai sunan banza duk mai bukatar ka a cutar da shi ba haƙƙi to kan ma ya tunkari abin da ya shafi da'awa don sai da Allah ya tabbatar muku ya ce la tubula wannan fi amwalikum la tubla wunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un na la tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi umur saboda haka mumini duk inda kake kauye kake ko gari kai dan dangi ne ko dan bare koya ya kake in dai zaka yi imani da gaske sai Allah ce ka shirya dole sai an cutar da kai yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum sai mun jaraba ku cikin lamarin dukiyoyinku da kuma ku kankun kawunanku don mu ga ƙarhin imaninku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum kuma za ku ji jita jita daga yahudu da nasara wa min allazina asharaku haka daga wurin mushrikai ma sai kun ji mi za ku ji ne azan kasira cutarwa da yawa baka san hawa ba baka san sauka ba za a yanko wani sharrin a labce ka da shi sai dai ka ji a gari kai ma sai dai ka tsinci magane wani wuri kai kuma baka san an yi ba baka da labari mi ya ja ma imaninka kuma shi mumini yadda ka san farar taguwa ce da baka taguwa idan yanzu kana da bakar riga sai bakin tukunya ya diga jikinta sai kai ta yawo ba a ganewa amma idan farar riga ce baki ya diga fa to dalili kai mumini kana da haske shi yasa ake so ka guje wa kowace banna mujirmi sai ya banna linkin balinki unguwai ma ba ruwan kowa amma kai a matsayinka na mumini idan ka samu akasi kan ajima duk yankuna ko ina an ji an buga waya an yi bayani shi yasa a yadda Allah ya yi ka da haske tsaya da haskenka sai Allah ce annabi Muhammad irin fama da kake yi da al'umma wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'atiyahum bi aya wannan ala babu taqdir ana gayawa annabi don ya zama kalubale a wurinka qur'anin da ka kawo masu idan sun rena da suke na rashin mutunci yi girma to in kana iyawa kai sama ka kwalkwalo wata aya ko kai ƙasa ka kwalkwalo wata abu ne wanda zai yiwu to haka kai ma yanzu in ka karanta alkur'ani ka gaya wa mutane ba su yadda ba to dama ma alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in idan an je hisabi baka da ruwa da tsaki wurin hisabin su su ma ba su da ruwa da tsaki wurin hisabin ka Kayan ka za a auna su ma nasu za a auna masu iya mai da kai nan duniya tsakaninka da su ka yi ka gama amma aka je lahira kowa aikin da ya shi za a bincika mashi ne sai Allah ya gaya wa annabi Muhammad wa sha Allahu da Allah ya so la jama'ahum alal huda da sai Allah ya tara al'umma duka akan shiriya don haka kai annabi Muhammad fala takunanna minal Kar ka kasance daga cikin jahilai don haka kai wa na yau kai ma kakka sake ka kasance daga cikin jahilai sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to ga aqida irin ta jahilai wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun khudh al-afwa wa amur bil 'urfi wa 'rid 'anil jahilin kaji abinda qur'ani ya gaya maka ya ce wa in ta duuhum ilal huda in ka kira su zuwa ga shiriya to la yasma'u ba za su ji ji irin na ansa ba ko za su ji bai wuce ji na kunni ba jin da bai wuce cikin zuciya ba ya ce wata rahun yanzuru na ilaika wahum la yubsirun za ka ga gasu sun taru sun ma tsuru-tsuru kamar ka suke amma ba su gani dalili hankalinsu bai wurin abin da kake faɗi sai aka ce huzila afuwa wa amur bil urfi ka yi afuwa ka umarni da abu mai kyau amma in ka tashi faɗin doka wa a'arid anil jahilina ka kau da kai dangane da jahilai shi jahili shi birkice ita ce daidai wurin shi daidai kuma shi ne birkice yanzu ka duba kai tsayen da in an zo karanta alkurani ba a biyawa wurin kowa kawai cewa za a yi wa ƙalan lahu faɗi guda cikin biyu nan wa ƙala Allah ɗauki ɗaya. Wa ƙala Allah la da ki zo ila haini sanayi. Ƙara mashi dama biyu ne wa ƙala Allah inni ma akum. Wa in Allah inni ma akum la ina qamtum salata. Ya isa. Yau saboda Allah dan Allah zai gaya zai gaya maka magana sai a ce sai an biyo ta wurin wani an biyo wurin wani jiwa kai tsaye. Wa lahu Allah Allah ce duk duniya Allah shi ya kowa wa yake shaka da sai ya biyo ta wurin wani. ai duk ko yanzu ka ji ka zo ka faɗi magana kana wallahi tallahi sadda aka yi wani ma na wurin shi ma wani yana wurin aka yi shin ba gayyatowa kake dan a yadda ba ce na da Allah sadda aka yi man salihu yana wurin nan mai tafsiri yana wurin na hanbalawa yana wurin kowa za a tambaya haka aka yi wannan magana ne take nunawa amma Allah yanzu yayi bayin ya halitta su bai nemi komi wurin kowa ba wa lam yusharik ahadun fihi ma mimma yadullu ala tanazzahu an sharikin wurin halitta sama da ƙasa bai nemi komi wurin kowa ba sannan kuma ya ce in zai kawa masu dokoki sai ya biyo ta wurin wasu bayi daga cikin waɗanda ya halitta kenan ana neman shawarar su da yadda su kenan eh ka dauki abun abinda mutane suke kallo kullum sukan musalta Allah ne da ɗan adam don haka sai su mance mi waye Allah kaga in mulkin duniya ne an zaɓe ka a matsayin shugaban ƙasa dole kana da 'yan majalisa idan za ka yi bayani sai ka kai kowa ya sa hannu sannan a yadda da haka kenan yanzu in doka za ta iso wurinka sai ta biyo ta wurin buhari ta biyo muslim ibn maja wane ne wannan hayaniye wai sannan dokai ta iso wurinka to su ma ana kiran su ne su zo su bi dokai duk wanda ka tuno in ka cire min annabi wallahi da kai da shi ajin ku daya ba ku da bambanci ko misƙala zarratin inna akramakum inda Allah inna akramakum inda Allah tsoron abun da ba abun tsoro ba yana ɗaya daga cikin jahilci shakka abun da ba abun shakka ba yana daga cikin jahilci roƙon alfarma kan abun da yake haƙƙin ka ne shi ma yana cikin jahilci a lokacin da ka zo a matsayinka na bawa wanda Allah ya halitta sai ka zo ko tattaunawar muƙabala za ka yi an fara magana ka rika to mun tabbatar da cewa su ibnu qayyim da jawziya sun yi hidima wa addinin musulunci tabbas ba wai kashin yadawa bane amma mu lura da ayar da tace kaza banke shi kawai yi magana Allah tsoro abin da ba tsoro abin tsoro bane yana daga cikin jahilci duk wanda aka faɗi in aka fara magana mutum ya ce to abu hudu da kace wannan arne ne ba zai kara baka tsoro da shi ba amma yi hawa ce mai zana nufin duk su buhari sai aikin banza ka ce na wofi ne wannan mu yi magana ya Allah ya ce da haka duk abin da ba abin tsoro ba in ka ji tsoron shi to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin jahilci kuma duk girman mutum za ku tattauna da shi duk tsayin gemen shi duk shi duk yadda duniya ta san shi kuka fara magana kaka rika to aka rawa kallahu a dai lura da wannan bayanin ka zama wofi shi ba zai waye ja da Allah ba da shi da Allah waye girme wani to kai sai ka shakka ja da shi shi na zaman da ya zo ya yi nan ayoyin Allah yake so a ja ya gardama kai kuma sai ka rika ba shi girma a lokacin saboda haka kai banza ne ai bai da girma kuma ai da an ware magana ka ce kai malam wannan magana wai da ka ganta ne a qur'ani ina ka ganta tambaye shi duk girman shi ka ce ana gaba ta mana duk tsuhon ka wallahi sai ka ja aya bari in ga ma gaskiya duk tsuhon ka sai ka ja aya sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa na da nuhun rabbahu faƙala wa na da nuhun rabbahu faƙala rabbi in inna buni min hali wa inna wa daka lahaqu an ba ahkamul hakimin kaji an biyar su kuma jaka qala ya nuhu innahu laysa min halik innahu innahu amalun ghayru salihin fala tasalani ma laysa laka bihi ilm inniya inni a'iduka an takuna min aljahilin kaji Allah ya gaya wa annabi nuhu yace kai annabi nuhu inniya ka ina maka wa'azi an takuna min aljahilin kakka kasance daga cikin mutane jahili. saboda haka da kawaye gari ka ga an buɗa ba ka iya karantawa ga abin rubutu ka iya rubutawa ka samu matsala wallahi ban ɓoye maka aljanna ba ta shiguwa gare ka gara ma ka san wannan magana in ban gaya ma wannan ba na cuce ka ka iya rubuta komi a buɗa ba ka iya karanta wuta fara neman abun yau da muka fara magana da kai sa karatun yi kokarin neman sani ka fara baka gama fatiha baka mutu Allah zai ma uzuri ai kana cikin yi ne don a yanzu yanzu nan ka musulunta baka fara ba ma tukun kayi hijira nan garin masu laihi ne a zaman masu laihi ne sai ka ce gaskiya garin nan tunda ba addini zan tai wurin addini bisa hanya in ka mutu mi Allah ya yi bayani wa mai yuhajir fi sabilillah wa fi sabilillah ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله هاجي مغنى الله منا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله duk wanda ya hijira tsakanin shi da Allah da manzo ba don komi yayi ba sai don addini ya tafi inda zai je inda ake ilimi inda ake addini ya tafi ya karanta addini kafin ya je wurin masu ya mutu shine sun mai yudriku sai mutuwa ta riske shi sai Allah ce to fa qada wa ajruhu ala Allah Allah ya anshe shi a matsayin mumini don haka a yanzu maganar da muke baka iya karatu ba baka iya rubutu ba sai ka ansa kiran Qur'ani sai ka sa karatu yau sai ka mutu gobe ka mutu a matsayin mumini a wurin Allah saboda haka ina jawo hankalinku ba wai yara da aka zo aka sa karatu ka zo nan ka kewaye kana kallo suna karatu kana yin kabbara ba idan duk 'ya'yanka ne waɗanda suka yi karatun nan lahira aikinsu za a auna a auna naka ka san wannan tunda ka dai san a matsayinka na mabiyin qur'ani labarin da aka ce idan yaro ya karatu zai ce ci iyayen shi lahira hmm? tunda ka karanta tarihin annabi ibrahim ai <laughs> annabi ibrahim ai an ce ya shafa da an biya ko annabawa za su yi ceto kaga kenan akwai annabi ibrahim to idan annabi ibrahim zai yi ceto allah ya gama da shi ba annabi ibrahim din baban shi da wuta ne to yanzu kai kana ganin sai ya tsallako mahaifin shi wanda ya haife shi kai katon banza kana nan kana sai da dankali sai zai cece ka wannan yana daga cikin jahilci wato abin da hankali bai ɗauka shi wanda kafin a ja aya ma wai mai amfanin hankali da aka baka tuku akwai hankali faɗin gurin wanda Allah ya ma kyauta ce wanda kana samun matsala hankalin ya bace to an ba auna aikinka to kai da kanka kafin kowa tambayi kanka annabi ibrahim annabi ne allah ya gaya mana babansa dan wuta ne kuma sai da ya roƙi allah ya ce allah ina roƙon alfarma kada a je lahira kowa a ga yana tafiya aljanna a ga tsoho na taron kiyama an taso shi za a yi wuta shine ya roƙi allah ya ce wala tukhzini yawma yub'asun wala tukhzini yawma yub'asun ya ce wala tukhzini allah kakka wulakanta ni yawma yub'asun ranar da za a tada mutane allah taron kiyama kada a kunyata ni a ga babana ya ce wuta sana ce mashi ya yau malayan bau malu wala banun take sai aka taka mai burki kan wannan abubuwan guda biyu ai dalilin shi Ibrahim yana dan azara ne ya faɗi wannan ko sai Allah ce to yau malayan fa'u malu ran nan dukiya ba ta amfani kwata kwata ita dukiya sai aka ce wala banuna balle 'ya'ya wani karatu ne nan ma zaton kawai wani kenan malun aka ce ba ta amfani sai aka ce wala ba nuna balle yaya kenan wanda ke gaba ta yi saurara ka ji kuɗi ba abin wasa ba ne duk wanda ka ji ya ce ka gara na kuɗi mahaukaci ne su kullum ranar su ne ka gara na kuɗi mahaukaci ne kai ai duka kullum ranar su ne su ya ma wuce mahaukaci ma su ne ce ya wuce mahaukaci ai mahaukaci ma ana ba shi ya sa aljihu saboda haka abin da aka ce malu wala banuna saurara ka ji ka ji da daraja irin ta mutum kimar da Allah ya ma dan adam na farko Allah ya ce ma shi dan adam idan aka daukan idan mutum ya je ya dauki kayanka sai Allah ce a yanke mashi hannu kimomi irin na dan adam na farko Allah ya hana a zagi mutum wala tasubbu allazina da'una min dila ko da kahuri ne ba dalili Allah ya tsare mai haƙin shi kaka zage shi ya kuma ce ka gaya mai magana mai daɗi ba a so ka bata mashi rai wa ƙulunin nasi husna kuma wa ƙulli ibadi ya ƙulun latihi hasan wannan yana daga cikin kima sannan Allah ya tsare ma dukiyar ya ce ka sata maka kuma ya hana a taɓa ma mata ya tsare ma mutuncin ɗiyakka in aka yi ma ƙazahi Allah ya ce wanda ya ma kazahin ai mai bulala tamanin. ba mutunci ba ne wannan Allah ya kimanta ka ya ce in kana cikin gida ka a shiga gidan sai an yi sallama musamman kana tare da iyalinka duk wannan daraja ce da kima Allah ya yi wa dan adam to amma duk da haka sai aka ce da ya ɗauki kuɗi dukkan shi a yanke hannu an hasa wannan kaunar duk da ake ma ba ana a zage ka ba an hana a yi ma ƙazahi tun da haka taɓa kuɗi to a yanke hannunka kuma kana zanne kawai za a ce kutara a ce ɓarawo ne a zo kai wancan shi bai ma tambaye to ya aka yi kuɗin nawa ne kawai sai ka ga an kai mai bugu na harko kuma wancan kuɗin da ya sata na ɗaya ba naka bane na biyu kuma kana iya zuwa tambayoyin rancen su a hana ka amma duk da haka ka yi son kuɗin wancan din wanda shi zai biya bukatar ba kai ba da wannan mutumin duk ƙimar ɗan adam da daraja shi shi za a kashe ya shi kwance yi sata duk wanda ya wuce sai ya leƙa ce an rage mugun iri to abin da ya sa duk motsin duniya kuɗi ne yanzu ba bayani nike yi ba in malam ibrahim da ya gayyato ne bai bani na ci na sha ba wannan bayanin ban shi kuma bai isa ya ban in ci in sha ba da magana kuɗi hmm? nan da muke tsaye kayan magana ne nan muke magana da su magana ce ta kuɗi sutura ce magana ce ta kuɗi kai mutuwa ma ana mutuwa nan take magana kuɗi za a yi ƙarewa dai yi mutuwa ko to kana mutuwa magana kuɗi za a yi hatta matan da suka taru ɗin nan suna kuka gidan mutuwai to tsohuwa za ka ga tana kuka tana iza wuta me take nihi a ko ba a yi me take nihi kudin take konawa kai baka gane ba a'a da tukunya da abin da ta iza da shi icen duka kuɗin ne take konewa kuma dole ta yi wannan shi yasa nan Allah ya ce maka yau ma la yanfa'u malu wala banu. dukiya ba ta amfani dukiya ba ta zaka ce wala banuna balle yaya ai zaka ga kadiba daraja irin ta uba kirikiri sai kaga ɗanka in baka da kuɗi ya tashi ya koma gidan wani mai kuɗin ya tare can sai ma kaga yana gadi ya yadda shi ba zai gadin ka ba sai ya gadin mai kuɗi ya yadda kai a sallamo a kashe ka ba komi ina baka da kuɗi a saboda Allah duk masu gadin nan <laughs> ubannin su suke gadi to su uban fa in ya mutu a yana da kane kowa to kuɗi da kake gani kul ba wasa na raba ko wurin uwarka kahi daraja in baka da kokobo yanzu zaka ga kai ne wa amma ka koma kane duk maganar da za a yi sai ta ce to alhaji ya sani to yanzu abin da za a dai bari sai ya dawo abuja kuma kai ne karami ga yayinka kuma kirikiri za ka ji ga ka kato baka yi ko baka ji tana cewa ina sakarar nan da na gan shi tsaye nan wani ko ina ye matsala ce da rashin kuɗi da hankalinka kuma baka yi kowa laifi ba shi za ka ce yau ma la yan faɗu malum sai aka ce wala ba nuna balle ‘ya'ya saboda haka sai Allah yake wa Ibrahim wannan dalilin Ibrahim ya ce Allah karka kunyata ni ranar tashar kama sai aka ce a'a maganar wani ya ceci wani babu yau la tamliku nafsu yau la tamliku nafsu li nafsin sha'awal amru ya ma izin lillah kai albishirin ku. akwai wani abun farin ciki da ya same mu duniyar musulunci mu ba mu san da abun ba shi ma abun bai san da mu ba amma duka Allah ya san da kowa muna nan muna ta da'awa muna ta kira kan qur'ani malaman mu sun kira mu sun nuna mana darajar qur'ani mun gani rubuce ba su gunka kansu ba duk abin da za su gaya mana sai da aya to wani ikon Allah bayan Allah ya haɗa mu da al'ummar da ke Saudiya sun bugo mana waya kan magana ƙur'ani to akwai wani karatu wanda muka in ba manta ba gaskiya da amana wanda akwai an yi shi da harshen larabci in ba amince ba to ikon Allah waɗannan bayan Allah larabawa ne na ƙasar Oman kawai sai Allah ya sa suka yi karo suka saurari karatun alƙur'anin nan bayan Allah nan suka yi cuku-cuku suka nemo lambata suka kira ni suke ce mani malam yaya yanayin da awaku ku take larabawa ne da larabci ba ke magana don kaka ce a shi ne abinda muka zo kan shi nan muke magana akan ai ilimin da haka ta faru sai muka ne bayani da su dalla dalla ga yanayin da mu duk duniya ba mu yadda da komai ba sai alkur'ani sai suka ce mani to su ma duk duniya tun da annabi ya kawo masu kur'ani ba su taba karawa da ko littafi ba suka ce su kasarsu kasar suna iyaka da maka kasar umar suka ce yankin kasashe ne guda bakwai sun haɗu sun yi yi yi kuɗinsu na daban kuɗinsu ma ya fi na saudiya ƙarfi akwai qatar akwai kuwait akwai mina ne ƙasashe ne guda bakwai a can yankin suke suka ce ya ce min bayan manzon allah ya yi hijira da shekara da shekara shidda bayan hijira ƙur'ani ya je masu suka ce to tun da annabi ya kawo ƙur'ani su ba su taɓa da kowace ƙarya ba wannan farin ciki ya ishe ni suka ce mani to su ma yanzu za su turo mana karatuntunan su wanda suke yi sai suka turo mana karatuntunan su na larabci na saurara na ji komi da bangaren sallah ne magana al'adan nan da ake ta yi dancin da ake cewa dawo duk abin da ka sani abin da ya shafi addini ba mu da bambanci da su komi da komi na ce Allah ya yi gaskiya ina sando karatun nan sai na turo shi ga shak malam usman dan gungu muna cikin karatu ranar alhamis sai malam usman ya kira ne ce ina ka samu waɗannan larabawa na ce to gashi gashi gashi irin abin da ya faru sai ya ce turo man lambar su to algafa ta malam shi malamin da ya kira mu kan qur'ani idan bai jin larabci dan Allah ka gaya ma yadda za a yi abu ya ce turo man lambar idan sun mu bukumun ne fa ya harka za ta yi ba ta yi <laughs> ba zai harci a tura lambai ba ana tura lambai ya kira su suka yi magana suka tattauna suka ce to yanzu yaya za ku yi ku zo nan a zo a yi karatu a haɗa zumunci mala ya ce to in allah da za a tattauna za a san yadda za a yi wannan abu saboda haka yanzu haka karatun tuna su yana nan a cikin wurin masu kwamfuta din nan duk wanda yake so za a tura mashi ko da larabci yanzu kake fara koyo ko ba komi da aika ga ana haka da yatsa ana ta ai haka haka kuma shi mabiyin qur'ani inda yana karatu bai zama kurma ai zaka je ayoyin da suke ja kuma zaka san inda aka dosa tunda zaka je akwai bayanin da suka yi wanda ya shafi ceto dinnan suke cewa to ya za a yi a ce mutum ya mutu an sa shi wuta kuma manzo Allah ya ce zai ceto mutum yace to wannan suka ce iya kada da ayoyin alkur'ani suka ci gaba da kawo ayoyin to kai ko ba komi kaji ayoyin ina fata an fahimta to wannan ba karaman nasara bace al'umma kuma wannan sai nake mamaki nake ga malam Usman nace to akramakallahu ni abin da ya banta ajibi da ya zama nake jin bamu da wani bambanci da su sai ce a yaro ai qur'anin ɗaya ne ji dalili ya ce ai ƙur'anin ne ɗaya idan har ya zama mun samu wani bambanci tsakaninmu da su ya ce to ƙur'anin ya zama biyu kenan ya ce ai duk duniya shi ƙur'anin ɗaya ne saboda haka in dai mutum bai sa son rai ba za ka ji aƙidar ɗaya ce babu bambanci kaga wannan ke nuna mana duk wanda zai zo yana cewa sallah kaza ne raka'a ɗaya ne wayewa mun gane mahaukaci ne ba ma san abin da yake ba dabba ne wawa ne na akwai jahilci saboda haka duk wanda yake bukatar karatun ya zo a tura mashi ya saurara sannan kuma ya fasfor ya tara kudin jirgi ɓaraiko sai an wuce saudiya ya gabi kai umara daga nan sai allah mai girma da ɗaukaka yake gaya mana muna magana a kan illolin da suka shafi jahilci to duk ka kuma duniya har in za ka san doka ta Allah Allah ya hana abu ka zo ka yi abu to Allah lahira zai tada ka layin jahilai ne da haka a lokacin da ka san abu laifi ne to duk sadda ka aikata shi ba magana alfarma tsakaninka da Allah tunda har ka san laifi ne shi yasa annabi Yusuf qala rabbi sijnu ahabbu ilayya قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني da وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين kaji a lokacin kowa na da wannan tarihi ko da sabon sabon musulmi ne ya san tarihin yadda ya faru tsakanin yusuf da uwar ɗakin shi uwar yusuf ta nemi yusuf da lalacewa yusuf shi kuma ya roƙi da ya je wannan aiki to gare ya zamna kurkuku sai ce wa illa tasrif anni kaidahunna qala yace rabbi ya allah as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kurkuku shi ya fi soyuwa wuri na mimma yad'unani ilayhi dangane da abin da suke kira na zuwa gare shi yace wa illa kai da hunna idan baka kau da makircin su ga bari na ba Allah azbu ilahi ina iya zuwa gare su in haka ta faru ko wa kun minal jahilina zan zama daga cikin jahilai kenan ashe ka san Allah bai son abu ka yi shi to lahira Allah zai tada ka cikin jahilai ne ina fata an fahimta don haka masu imani Allah ya ce wa idza sami'ul lagawa aradu an wa idza sami'ul lagawa aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum salamun salamun alaikum la nabtagil jahili ji jahili shi da ya kare yace wa iza sami'ul lagawa mu'mine na kwarai in suka ji yasashiyan magana suka ji shagala aradu anhu sai su kauda kai gabarin abu wa qalu sai su ce lana a'maluna ayyukan mu namu ne saboda haka sakamakon ayyukan mu akan mu ne yace walakum a'malukum kuma sakamakon ayyukan ku yana kanku saboda haka tsakaninka da jahili kenan ai akwai dalilai da Allah ya baka dama in ka ga dama in sun tambaye ka Allah ce in ka ga dama ka ba su amsa in kuma ka ga dama fa da aka ce la yuzinka allazina wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tawratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu lil hadu kila na wuce shi يا أيها الرسول لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة أعظم سماؤون للكذب أكالون للسور تا إن جاءوك fahakun bainahum aw a'rid anhum shine fa in ja uka in sun zo maka fahakun bainahum kai masu hukunci aw da anhum ko kuma ka da kai ka rabi da su da haka in mutum ya zo malam ina raka'o'in sallah in ka ga dama yi mai bayani in ka ga dama ka ce in ka ƙara sallah uwaka kawai shi kenan to kai zai ba ko za ka hisabi an ce dole sai an aiko ka wuri shi dole sai ya gane kai ka je aljanna shi mai wa'azi yana gama yi ya samu lade kawai ya rage naka in ya so yana gama wa'azin ta take ci gaba da shan giya kana cace da cin mushe shi lada shi ya tsira da ita za a ba shi lada ya yi wa'azi an karyata idan kuma ya wa'azi duka kowa yadda za a ba shi lada ya yi wa'azi an yadda saboda ka shi mai wa'azi bai da matsala bai da asara matsalar shi ɗaya bai yi dan Allah ba shi ne kawai damuwar shi amma in dai yayi dan Allah to shi bai da matsala kwata-kwata tunanin cewa ba za a samu taimakon Allah ga dawa ba sai Allah ce to wannan shi ma yana daga cikin jahilci da haka muminai in za a fara da'awa gari kila kai kadai ne to ka fara tunani yanzu kai kadai ya za a yi har a fahimce ka Allah ce wannan abun yana cikin jahilci cire shi ثم أنزل عليكم من بعد الغم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله دار الحق ظن الجاهلية كاجي أتي جاهلية شي كما هدو سو هدو أكي إنا فاتا أنغاني سي الله تعالى يتي summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yagashe ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad hammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayra alhaqqi zannal jahiliya wannan bayan an tafi yaƙi kenan Allah ya ce to akwai munafukai waɗanda suke zato irin na jahiliya gani suke yi ba ranar da mumine za su samu nasara a ce sun karya arna an ci nasara har ma da matsala ta samu manzon Allah ya tsaye da muminai wani wuri su kuma aka samu jarabta ba su tsaya inda aka umarce su ba dalili ciki akwai waɗanda duniya suke so suka karkata don neman wannan duniya Allah ya nuna jarabawa wurin don ya zama aya ga mutanen baya to ana dawowa waɗannan jahilin suka rika cewa kun ga da kun zo nan kun zanna wurin mu ai da ba a kashe ku ba sai Allah ce ƙarya kuke kullau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila mabajihim ya yabtali Allah ma fi sudurikum wal hisa ma fi qulubikum Allah ce ko kuna kwance cikin ɗakunan ku to duk wanda aka rubuta wa mutuwa sai ya mutu ai idan baka mutu ta hanyar Allah ba mutuwa kanta ta same ka yanzu gwada man kakanka na biyar ka ce wane ne kakana daga nan sai wane daga nan sai wane da wazi aka kaso shi je ka makabarta unguwarku duk waɗannan wuri wazi aka kashe su ashe ko kana daki kwance in mutuwa ta zo wai ka yi ciwo ka warke wannan bai ba mutuwa haushi a zo ana wani kayi ta barka ba kai ba sai dai ba mutuwa ba ce wallahi tallahi ba kai ba sai ta kashe ka duk abin da ya kashe ubanka ya kashe kakanka cikin zuri'a ku ya ƙara da su yanzu suna kadai aka ce kilgaman kakanka na biyar wane ne wane daga nan sai wane daga nan sai wane sunan kadai aiki ya same ka sai dai kai dan sarauta gargajiya ne sunan kawai na gaya ma kuma kana da can ba a yi shi ba ne a ba a yi shi ba an yi shi to tun da kai ka rasa sunan shi akwai inda za a samu sunan kai ne aula wanda ya kamata a san sunan wurinka tun da kai ka rasa sunan akwai inda za a samu shi to ka rike da yadda kaga Allah ya badda shi ko sunan shi babu duk duniya to wallahi alazimi kai ma nan gaba sai sunanka ya bace duk duniya ya zama ba wanda ya san sunanka kwata kwata kuma an yi ka kazo kayi cute kai karya kayi damfara kayi mage da wuri kayi wake wake kila baka san wake wake ba abu ya zo shi ya ki zama halak kai tsaye kuma ya ki zama haramun ka yayi maka ce to wannan dai Allah ya gyara to ka dai san gyaran Allah yadda makeri ke gyara shi gyara <laughs> in makeri zai gyara da ruwa ke yi ne kawo mai da a ce ga gyara sai jefa shi wuta kuma kai kayar da gyaran ne sai Allah ce wa karna fi buyutu na jahiliyan nan jata wa karna fi buyutukun na wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati lule kaji sai Allah ya ce wa karna fi buyutukun na jahiliyya ta shigo cewa wa ƙarna fi buyuti kunna mata ku zama abokan ɗakunanku. saboda haka mace tana da bambanci da namiji namiji shi zai niyya ya tahi katsina sai ya je eh, kazaure eh, sai ya je ina sai ya je zariya ma ya bugo waya ce ke ni katsina na tafi ina fata an gane to mace Allah bai bata wannan fawai ba shi yasa ar-rijalu qawwamuna mi qawwamuna 'ala nisa'i ko da kake ji ana cewa kallabi tsakanin rauna ai mace duka matsayin su eh, duk abinda mace za ta yi namiji zai iya yi ko ba haka suke cewa ba to namiji na rubuta takardar saki ita ma mace a yana da kyau ta rubuta ta ce na sake ka ko da kake ji ana cewa mijin hajiya wallahi sai in ya saki to ya zama mace ta zama kamar namiji duk inda ta ga zama can za ta je sai Allah ce wannan shi ma yana daga cikin jahiliya shine wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula ula kasu rika fita irin fita ta jahiliya farko sai Allah mai girma da ɗaukaka ce ah, afa hukumar jahiliyyati afa hukumar jahiliyyati ya bugu wa man ahsanu wa man ahsanu min allahi hukuman liqaumin yuqinun ku saurari abin da qur'ani ke gaya maku duk wani hukunci na duniya wanda ba na qur'ani ba to ana kiran shi ne hukunci na jahiliya. saboda haka sahihul bukhari jahiliya ne muslim yana cikin jahiliya turmuzi jahiliya ne balle ƙawa'idi akadari ishimawi banza a banza duk suna cikin jahiliya shine sai annabi muhammad ya ce yanzu a fa hukumar jahiliyyati ya bugun yanzu hukuncin jahiliya suke nema hukuncin jahiliya shine wanda mai mantuwa mai ba haya mai fitsari wanda ke jin tsoro shi ya rubuta shi duk ɗan adam duniya wallahi yana tsoro yo ai akwai wani hali da bai shiga ba kuma sai ya shige shi akwai ɗaukar rai duk bala'in ka baka taba gani ne ba shi jikinka inda kana raye ko kuma akwai wanda ka taba ɗaukar ran shi na to wannan kalubalen yana gaban ka kuma kuma duk jara'a ka kana shakkar wannan abun shine ah, da sallaci a fa da jahiliya ce an kawo masu qur'ani suna gardama sai ya ce to yanzu su hukuncin jahiliya suke nema ne wa man asanu minallahi hukuman liqaumi yuqinun waye bi Allah hukunci ga masu sakankan cewa shi wa Qur'ani shine Allah ya daga ya ce to ga littahi wanda duk duniya ba kuskure ba gyara bai da matsala in akwai wanda ya ganta ya gwada kuma abin ya gagara duk littafin duniya ba wanda za a daga a ce ba gyara in ya zama ba gyara a samu gyaran ma suka ce to shine shi suka ce idan ba gyara kenan yayi ka fada ka fada da littafin Allah suka yi tawadu suka ce to a samu gyara yana cikin daraja ta littafi ka ji kifa da ai saboda kanka ga gyaran ka ce to ya zama ma ƙarya kenan ai wani wayan ne nan ma sai Allah ce iz ja'ala allazina kafaru iz ja'ala allazina kafaru bi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya haka to bangaranci shi ma yana daga cikin jahiliya ina fata a fahimci menene bangaranci a matsayinka yanzu kai ka rika cewa ai shi in dai musuluncin bai rabe ne to muna hurci ne to wannan jahiliya kenan ba a bangaranci cikin musulunci kawai duk wanda ka sani mumini mumini ne ko waɗanne al'umma cikinsu akwai na ƙwarai akwai na banza ba magana ka rena wata kabila ka ce ai yarabawa ko ibo ko nufawa ko kaza ka kawo wani aibu ka ɗora masu allah ya gaya mana to wannan shi ma yana daga cikin jahiliya ka yadda wanda ya laihi shi ya laihi amma laihin wani ba a liƙa ma wani kamar yanzu sai aka yi ta tabbas ka san mutum ne ta to shi kenan duk inda ka ga mutum ya ka kamo shi <laughs> kila wanda ya sace gajere ne sai ka ce gajeru kawai nike nema ashe in za a yi adalci wanda ya ni za a nemo wanda ya yi wannan laifin saboda haka Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu haram madda da kan mai biyu inna akramakum inda Allahi kun inna Allah alimun khabir mu saurari ayan nan da kyau ka gane duk inda wanda ya da Qur'ani yake dan uwanka ne ba maganar yare yanzu ba larabawa muke magana mu samu ba yanzu suka leko suka ba mu babbaku suka ce a wannan mu ba mu san da ku ba gaskiya cikin imani <laughs> an yi adalci to kai yanzu da nake tambayar ka da ka rena wani yare don Allah cikin littattafan da Allah ya saukar ya ce ya ba mu labarin wasu bai ba mu labarin wasu ba to wanda bai ba mu labari ba mu aje ban da ilimi kansu baka da ilimi kansu wanda ya ba mu labarin wani ne na Hausa wane ne na hausa cikin littattafan amma shi kuma musulunci ya ce yana an saka kowane yare ka zo da shi amma kai kuma yau ba haushe wai duk wanda ka gani zai kace ce in dai ba ba haushe bane zai kace an ne kai ka ma kori kowa a musuluncin ka yi kaka gida to kadiba da yawan muminan da ke akwai a najeriya da nijar a nan afirka billahi al'azimi waɗanda muka yi magana nan da su suka ce su ba su taɓa sanin akwai wani wanda ya yi imani da alkur'ani a nan ƙasar ba billahi al'azimi. amma kuma yanzu ƙauna ce tsakaninmu da su dalilin imani to haka ake so ka zama ba ruwanka da magana ɓangaranci na yare yana cikin jahiliya duk inda mumini yake mumini ne kawai kuma kyakkyawar ɗabi'a tana sa a anshi ƙur'ani ina jawo hankalin ku uwa a unguwanninku ku zama mutanen kirki ku zama mutanen ƙwarai kar ku watsa ma ƙur'ani kashin kaci yana da kyau a unguwarku kai ɗin ya zamto a ɗabi'a irin taka ɗabi'a ka mai kyau ce sai dai mutum ya ƙi ka dan wannan da awai ta ƙur'ani ka a same ka a unguwa duk abin da aka yi ma yaron ka kai ne zaka taka haƙƙo wa gidan mutum ka sallama ka ce to jamilu ho ba shege bane me ye maka alama ce ta mummunar ɗabi'a ko kuma ka je ka tambayi rance ka an shi kai lablab ka an san mutum kuɗi ka sa aljihu ka ƙibiya nai ya tako kowa gidanka ya ce ma mutunci ka ce ai wannan makin ƙur'ani ne <laughs> an ja ƙur'ani ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a a rayuwa wani abu aka ce za a yi na unguwa kila wani kwalbati ne gwamnati bata gyara ba a ce to a haɗo dubu ɗaya ɗaya maza ya gaba miƙa ka ta harka ka kakka zo ka zama shu'umi a unguwa ce ai nan unguwa duk makiya qur'ani ne ni in ka gana in ka ga nan ka tsaya nan wurin to sai na je masallaci malam Usman can ne yan uwa suke to nan din baka so a samu yan uwan su kuma annabi aka ce mashi fabima rahmatin min Allah ma rahmatin min Allah ainin talahum ma biyar mana walau kunta walau kunta fazzan walidal qalbi lam faddu min hawlik in mun ce habsu kuma mu kara daya ya ce ma kasaba taidiku mu kuma nan wurin babu fadi amma duk qur'anin dai ne kuma ba inda aka bada umarni wani kuma ya zo ya warware wani ka san wani ana cikin magana zai ce maka to yanzu tunda kace ce qur'ani ai akwai habsu akwai warsu to kai wane kai imani da shi ciki ko kaga karshen jahiliya kenan wani zai baka san shi mutum ba wani yana iya kawo ma wannan ai barin gaya maka da muƙabala da jahili gare da mai ilimi kwarai ko. gane mai ilimi shi akwai magana da yana kunyar duniya ta ji yayi yana kunyar duniya a ce shi ne ya faɗi kaza saboda ya san abin wannan ba ilimi bane ne akwai wani abokina na yanzu haka yana nan malam murtala sudani dogo mijin maryama mai son zama da kai bi Allah sun fara mukabala da wani jahili ya tambayi jahili ya ce mashi to yanzu kai da ka ce kawaidi kawaidi nawa ne ne ce Allah ya saukar da shi <laughs> to sai ka ce bai to shi mai ilimi zai yi kunya ai wannan magana ta hito bakin shi bai yadda ko da wasa ba zai yadda faɗe ta ba wallahi kiran da malaman nan suke mana magana a tashi a ilimi wannan abun ba karamin nasara ba ne yanzu karatun nan da zamu je Oman sai ka je can kasa ga mani kai yanzu algata malam <laughs> ya za ku kare da su daga sayan abinci tun wurin sayan abinci ya samu matsala ba irin makka bane mu ma da ake yawan zuwa aikin hajji suna ganin irin watan mu akwai bambanci da saudi ko tunda can suna ganin bakin suna shiga sai ka je can tsakiya ga kuma alƙarya ne suna da cigaba ba irin nan ba duk inda ka diba ba inda ya kama da kai mai hitsari sai kuma ka ji hitsari <laughs> ka zai nan ne za ka ga wata kwata kawai <laughs> kai goho na wuni. to can duk inda za ka ba kayan kyalekyale za ka gani saboda haka in ka je tsari ai duk bakin da za ka gani kuma abokin tafiyar ka ne shi ba bai san garin ba <laughs> saboda haka bai za ka tambaya ai ka ce yahudanci ne abun yanzu shi ke nan wanda suke ta larabci yanzu suna wa'azinan duk yahudanci ne to akwai jahala da Allah ke yin afuwa a kanta wanda ya sa wayan nan da ke abin da Allah a dauke ta ita ma irin wannan jahala ta zo wuri hudu zuwa biyar yace innama tawbatu ala allahi lilladhina innama tawbatu ya allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin mm. thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana aliman hakima. kana allahu aliman hakima yace innama tawbatu ala allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana allahu Allah ce innama taubatu tuba a wurin Allah waɗanda ake ansa tubansu lilla lillazina ya'maluna su, ga waɗanda suke aikata mugun aiki amma bi jahalatin da rashin sani su masu neman ilimi ne masu son su sani ne suna iyakar kokarin su amma wurin yin daidai din sai aka samu akasi kuma ko dan adam yana da irin wannan abuwai mutum ne ka ɗauke shi yana ma aiki gonarka bari mu misali da gona ya nome ya gyara ma ciyawa ya gyara ma amfanin gona yana cikin yi a kan kuskure farar sai ya sa gindin dawa guda sai ka je kotu shi wa aiki yake ya gyara wannan ya wuce ya gyara wannan ya wuce a cikin akasi sai ya nome wani wuri za a je kotu bi jahalatin din kenan amma mutum ne an yi mai washi ya zo wucewa ta gonarka wucewa ya zo yi ya ce bari in gwajin washi bai san kuma kana callabe zanne ba kana aikin ka kawai sai dai ka gaya farce abu guda ya ce lallai abu yi ya wuce shin wurin yin daidai ne ya kuskure ko ko dama kuskuren ya niyayi don haka wannan mai laifi ne amma wancan wanda yana cikin yi ma aiki sai ya nome wannan wurin yin daidai ne yemi ya kuskure saboda haka irin wanda ya mugun aiki akan wancan babi na rashin sani na hakika sai Allah ce to irin wannan fa ulai kai tubu Allahu alaihim Allah zai aishi tubar su ina fata an fahimta shi yasa Allah ce wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum hmm. kataba rabbukum ala nafsihi rahmatan أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم فإنه يومنا فإنه غفور رحيم فإنه يوم goma sha shidda sai ya ce wa'iza ja akan lazina yuminuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka faƙul salamun alaikum faƙul salamun alaikum ka ce masu salamun alaikum saboda haka jahilci ne don mutum ya iso bai ma sallama bai ma tambaya ka ce kai banza da shi malam ka ce kai ma sallama ko ka huri ka ɗauke ni to ita sallama ya Allah ya yadda kai da ka riga zuwa ka yi ta wanda ya zo ya same ka ma kuma yi ma duk ɗaya ne nan wa iza ja'aka allazina yuminuna bi ayatina faqul salamun alaikum kai aka ce ma nan yi mai sallama kuma shi ya zo maka ko ba gane ba ne wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina mu'mine ne wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina in mu'mine suka zo maka faqul salamun alaikum ina fata an gane sannan wa yi tun bi tahiyyatin fa hayyu daidai ne kuma kai din ka je ka tadda mutum din kai mai sallama saboda haka mumini bai da matsala ko ya riga kai sallama ko ka riga shi duk ɗaya ne yawwa wannan ƙarya ne a ce wanda yake kan abun hawa shi zai ma na ƙasa wanda ke kan ƙasa shi zai ma kaza wanda ya iska ne ba aya inda aka bincika ba aya to hala witti feure a fami da an bincika duk daɗin labari sai aka bincika labari ya yi daɗi amma an bincika aya babu ita halami hala witti feure ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك, إن ربك من بعدها لغفور رحيم حاجنا ما يقال ما يميتا مكاني ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم مي إذا مؤمني a matsayinka na wanda ke neman sani sai ka aikata mugun aiki amma da rashin sani amma ba kai zanne ba ka neman ilimin ba sai Allah ce to shi mai gafara ne shine gafurun rahim Allah sa ka san gafurun kuma ka san rahim shi gafur ba babu laihin bane ruhe laihin akai sannan bayan an ruhe laihin kuma sai ai ni sai ai rahim bari in ma da Hausa ka gane mutum ne yaron ta naira dubu ɗari biyu kana kasuwanci suka narke Allah sa ka san narkewa narkewa rishin kuhai ya zama ba kuhansu in akwai sauran dubu hamsin ba su narke ba sun narke shi kuma aka ce yana nan yana neman ka kuna wasan ɓuya sai dai duk wanda ya haɗu da kai ce ko haɗu da wani kuwa duk wanda ya ganka sai ce amma kun sha banban da wani kun haɗu da shi to a wannan hali da ake ciki kana shawo wata kwana yana shawowa sai kuka haɗu ya ce bismillah lama kai nike nema kuka je kuka zanna ya ce nawa ne nike bin kama ka ce dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu ne eh ya ce to shi kenan sai ya ɗaga wani akwati sai ya ciro naira dubu ɗari uku ya ce to dama dalili na ji an ce wannan kuɗin an samu matsala ce wallahi alhaji shi hana yanzu in ma bayani ya ce to na harko dai wannan dubu ɗari biyu na yafe ma kuma ga dubu ɗari uku kyauta a je a jajari shi shine wancan laifin an yahe shi rahimin kuma shine wannan rahimin din shine dubu ɗari shine a yahe ma zina da sata da shan giya kuma a baka aljanna bayan an yahe lahin ba a buge ka ba ba a sa ka wuta kuma a ce shiga aljanna shine gafurun rahimu saboda haka kasancewar dai akwai malamai da yawa ina ganin zamu taka burki anan aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum karashin karatun mu kuma sai wata rana in mun haɗu wannan karatun Allah da zai zama ina ga uku ne kenan bismillah Allahu akbar